أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم العلامة الخامسة والأربعون مقامة تعرف عند بيان كينا الرملية برمجية نعم أقل حارث بن همام عارف أن إما يا عزيزو قال يكي كنت أخذت أن أولي السهاري تجاري نعم هكذا سهاري لا يرقو لما أبو تاجر ربجر نبي نعم أن السفر شو هاتفيا من عادل أعاجي مدوبين لا الأجبة أو مماجي نعم فلم أزل إذا قلت با أجوب كل تنوفة لا ينكي وان تكن جيزي
نعم وأكتهم كل مخوفة هنا قلت أو تكن صورو
حتى اجتليت كل كل أدروفة har sai da na iskalashi wato ma'ana sai da na neman bay- bayyana wato ma'ana kamar na ga kullum gurbin da abin da yake sabo na na daga labari wato sabon labari نعم فمن أحسن ما لمجته Allah ka tuma تو
eh Na'am.
yana daga mafi kyawun malama su abin da na hango shi نعم وأقربي ما استملحته kuma mafi bakwaicin abin da na ji daɗin sa أن حضرت قاضي الرملة na halarci alƙalar na ramla
وكان من أرباب الدولة ya kasance yana daga ƙaushi gari ne a cikin shan jiki ramla الرملة eh نعم ya kasance yana daga ma'abotan nan na daula wato ma'ana ma'abotan dukiya مم. والدولة da kuma tun dai wato akwai sarauta مم. وقد ترافع إليه بال في بال wani tsoho ya ɗago ƙara zuwa gare shi bayan a cikin fadi wanda yake tsoho مم. وذاك جمال في da أسماله kuma wata ma'abociya kyau مم.
shi a kuma da kuma a ce kuma kara ita ko mata da Na.
kuma barata محمد شيخ بالكلام eh shi tsohon da ya zo ka- suka zo tare da shi da nan nan sai ya nufi zai magana
وفي بيان المراني da kuma bayyana abin nema فمنع فمنعته أو منعته sai الفتاة sai saurayin nan budurwan nan ya kana shi نعم من الأقصى sai من الإكتاي sai daga bayani ta hana shi yin magana نعم وحكى عن عن اللباي eh sai masa sai sai ta sa shi kawai anan da baya da baran haushi a ran kare ne ya zo ka irin maki shi nan kazan kuma su ma baya yi sai dai ka gina wani Eh, da haka na'am.
Da shi ne haka aka yi.
ثم نلت عنها فدلت المشاي sannan kuma sai ta yayi sauran nan na alwishayi wato murfin kai a haka baran ta wato ba na bayan ta hana shi magana kuma sai haka sai kuma ta yayi murfin kanta
نعم a yi sadatu وأنشدته kuma ta yi masa jami'a بلسان da السليم harshe wanda yake na a tsali da shi wanda yake na rashin kula mutumin da zai kula da abubuwa
الوقاي wanda yake mara kunya kuma نعم يا قاضي الرملة يا ذا الذي في يده الثمرة والجمرة
ya alƙalin na ramla مم.
ya wannan da dabino da garwashi ya tafi da biyu biyu a cikin hannunsa مم.
a to maka zai maka an abin kyau in kai kai abin kyau sa ya maka in kuma kai abin kyau shi ma ya maka نعم إليك أشكو جور بعلي ina gare ka nake kai karan kai karan nan na zaluncin miki na الذي لم يحجج البيت سوى مرة wanda bai taɓa hajjatar ɗaki ba zai zo ɗaya da ɗaya kawai kuma za a kawai za maka
وليته لما كذا نسكه to ina ma da cewa shi yayin da ya biya bukatar da ya je maka din ma نعم وخف زهرا kuma ya sauwace zaharan baya إذ رمى الجمرة lokacin da yake shi ta kokarin wato lokacin da yake maka ma a ce da yake maka ma a ce ma ya ji tsawon gari a ce yana nufin ma wanda yake tsokan ma to kai ma wato ma ba kuma ni ma ya yake shi ne abin da yake nufi a daura da yana nufin da wani
كان على أثر- da ma dai cewa shi na ma da magana yayin da yake can nan wai yake fuɗi yake kuma ne yake ya gama ibadarsa yake fi wato jamratul aqaba مم.
ina ma dai ya kana ya kasance a lara aya a biyu Yusufa ya Na'am.
kasance a jibra ayan nan na abu Yusufa Na'am.
abu Yusufa ɗaya daga cikin sabon abuwa Yusufa نعم Eh, في سلة الهجة مثل wannan أمرة da ra'ayin da ya tabbata a cikin sa da ya haji da umra in ya hada ya ya hada yake نعم ya haji da umra ya hada shi da umra مم.
ina nufin ina ma dai da da ya wannan ina ta yayi mani ba نعم azali ya yi ba wato ma na yayi mani kuma ya ya ta hada wa jefar نعam shi ne mani a waje Na'am.
sai da ya mani ya zo kuma sai ya waje مم.
wai ka ga in ya in ya zama ya yi mani a cikin shi ne ma na ya sa da haji da umra kenan.
مم. تو ina ma dai wai haka yi da sai zama ma da ya zo ya taɓa ma da taɓa yin hajji da taɓa taɓa ba zai zo ɗaya kuma da ya taɓa ma sai kuma ba zai sai yi azalu ya yi azumi kuma
haza ala anniya muzlammani ilayhi abu da cewa ni tun da ya taro ni zuwa gare ku ba lam asilahu amra ko kika san sabon lamarin sa ba
wa murhu to kan wuri ga alani imma ulfatan hulwatan amma ya taro kai wuratan mai daɗi tubili za ta yadda da ni wa imma furqatan ko kuma murra ya rabu da ni muradin ne a ciya ne
min qabl an ahla thawbal haya in ka fa in tube tubabun nan na alhaya kunya fi da'ati shaykh abi sun ce murra wannan tsohuwa a zai muradin shi ne kenan kenan shi na'am ne iblis kenan na'am a cikin shi ne tsohuwa a zai murata wanda shi ne a zai murata na'am wani shi tsohon na jin da ake ce masa shi ne Eh.
da ya ina a matsayin tsohon na jin Mm.
ya yi kama da wani tsoho ne da ake kiran da Abi Murra.
abin murata ya yi na'am shi sa a nan an kiran da cewa abin murata na'am wato ba ka ba ta mutu da wato duk abin nan sai ma ba ta kuma ba kenan
فقال له القاضي ya alƙali ya faɗa gare shi قد سمعت ما ما أذرت ما أذرت علي إليه to ka ji ba abin da zan gana ka zuwa gare shi نعم وت وتوعدتك علي kuma sai maka alƙawari gare gare shi to an ba za ka yi ba za ka yi ba.
فجانب ما أردت to ka nisanci ma a raka abin da ka aibata ka
وهاجر أن تفرك kuma ka ji tsoron an tuka ka wato a jika mata ka da jika لا وتؤرك wata tsoraka kuma ta ta aibata ka wata karin ka نعم فجلس الشيخ sai sai nan ya gurfana على فتناتي ta jina ta yi a yi sawa ta juyin ka نعم وفجر ينبوء نفساتي kuma ya bubbugar da yambo a wato ma'ana wajen bubbugar nan na ba sa ta yi wato kalmomin ka وقال yake
اسمع أداة الذم قول امرئ da shi faɗin nan na mutum ba a dakar zanmu wato a wani sheka a zanmu da shi Hmm.
kada ka zange نعم يولغ فيما ba ba a uzura ما رابها أزرع da zai bayyana uzuri a cikin abin da ya kofantar da ita matan nan suka ce نعم والله ما أعلنت عنها كلا ni ce ni wallahi ban buji ban buji da gare ka gabaran ta bakilan wai dan ina cin ta ولا هواك لديك لا ندرع wala sannan na zuciya ta da yake biyan bukatar ta yake biyan bukatar ta a ce wajen wata biyan bukatar ta zuciya za ta yi nan nan na buji ta نعم وإنما الدهر zuwa zamani أدا صرفه zuwa wata ne
نعم فابتزنت الدرة sai san ce mana zuri والذرة da kuma bayan zarra wanda ana da dukiya da wadda take mai girma da kuma karama duk ya zama babu komai tare نعم فمنزل فمنزل فمنزلي قفر a gida na yaran kuku ne كما جيدها kamar أكل yadda wuyan da za ka ganshi mawuce shi ne ko ka zama cikin yin yanzu a ce ko ba ta da abin wuya ba نعم من الجزعة na daga abin wuya والشجرة ne yankin yankin dinari babu komai tare da shi نعم وكنت من قبل na tun an kasance da can أراك الهوى ina kasance ra'ina ganin ra'ayin da ya gura ina ganin ra'ayin nan na bani uzurata مهم. في الهوى a cikin san rai ودينه wajen da kuma kun kun- kun wannan ra'ayin nan na bani uzurata نعم.
wata wata kabila ce su bane Isra'il wanda ke su kullum suna da cikin ma'abuta wato irin wasanni da cikin daji نعم su kullum a cikin haka نعم shi ne to shi ma da can ai ya kasance irin wannan yana da cikin wanda suke da cikin ra'ayin wannan su da wannan kaji a cikin Isra'il إيه kullum da can a cikin zafi yi shi نعم فمذنب الدهر tun da zamani na baya da kusa نعم هجرت الدماء ya zama ya kaura cewa mata مم. هجران عتل irin kaura cewa na azumi mai kyama عاجز هدرا tsoron nan na karsuwar sa wato ba na karsuwar sa gabarin نعم وملك أنا هرسي in zama na gargata an harfi da barin nan na wato matata نار ba su قبطا na harkar lakon da ke kenan إيه na ragabatan hannu نعم ba wai dan ina ci bane wai matan nan ta مم. ولكن أشتكي بذرة ta ji abin da nake ci ina ci ina tsoron bazra iri نعم abin da nake gudu ya ya nake gudu نعم ta da cin talauci kuma ka je ka kuma ta kuma ta zai ka maka ya ya iri kuma ka zo مم.
kudi ne ke ولا تلوم من هذه حاله to kada ka zargi wanda wanda wannan shine halin ka
واقف عليه yau ka gare shi وحتى من هزرة kuma ka ka- ka jure wa hajira tsoron ka yawan tsoron ka نعم قال ana jure shi فالتزت المرأة من مكاني sai ita mutum da sai ta yi fushi ne makali ne da faɗa ta
وانت لست له جدع لجدالي kuma ta zare hujjoji rijiya da zuwa jihar ta ce
وقالت له ta faɗa gare shi ويلك يا مرقعان to kai kanka ya marka hannu ya kai wanda yake wato ma'ana wanda yake wawa
يا من لا يا من هو لا طعام ya lada hannu ولا ديار ya wanda ba a cin abinci ba abinci kuma babu suka wato ma'ana babu tafi
illa tayya atali bil waladi zar'an yanzu ka kunta shi ka kunta shi wa Isra'il bil waladi ka ka kunta shi da bil waladi saboda ka zamta shi ka kunta kunci
wa li kulli ukulatin mar'a baka san cewa kowace mai shi tana da wajen ciwon da ba kuma yaron ya zai da abin da ke da taddalla fahamaka duka ba ba muka fahamuka fahimta ka saba da wannan wa hada fahamuka jiya ka takure
wa sabihatu nafsuka ranka kuma ta yi wata wa shakkiyar duka irsuka kai matan ka mata tsaya ta da kawai
فقال لها لك jihar hali ba ta gare ka أما أنت amma ke kin ganki dinnan ولو جادلت الهمساء ta yi jayayya da santa kuma mazan nan نصرت أنت هرساء ai wallahi da ta tsaya gare ki tana jijiya ma ba ki
وأما هو amma dai shi فإن كان صدقا في shi رأيه ya kasance ya yi gaskiya a cikin muryawarsa وتأوى da قدمه kuma da'awar nan na ne قدمه da'awar rashin sa da yake ba shi da shi وله في حمل قبقبه ما مم. نعم kana hufi hannu kan kabi ma yazgalu an zanzani نعم ma yazgalu abin da zai sagalar da shi an zanzani ga zakarinsa a ya da baka gare shi fi hannu kan kabi ya a cikin bakin cikin nan na- na kan kabi wato wannan kasa
نعم wato ma'ana abin da ya sa ya sagalar da shi cikin zane ya sagalar da shi ya zama cewa ba zai iya mata kanki ba saboda Mm.
saboda talauci mutum da ya ku zuwa ake magana zai ta zuwa عليك فاعترفت sai ta sun kai da kai تنظر suna تنظر duba da مرارا jirgin yaron wato mana wato mai kai zuwa ta mutum gari mai zuzari din ne yana kallon gefe da gefe إيه. نعم ولا ترجع جوارا yaron جوارا ba ta mai da wata magana
حتى قلنا har sai da muka ce ma قد راجعها الحفر a faru a yi ɗanin kunya ma yanzu kuma raja a ya komo wata kuma نعم أو هكذا الزفر ko kuma rabota kuma ta ta zama ta zancen ta yaron ke فقال لها الشيخ in sai in ya faɗa gare shi ya faɗa gare Asal ne.
shi ya ga haka ya ga ta ko- ya koro da ke nan yake ta azan ne kai wannan eh, al'ajabi ka fita gare shi إن ظهر فتح wa wa kuma aji ka fita gare shi in zahara ba in dai kan sai kawata magana shi to ba ta gaskiya ba أو كتمت ما عرفت ko kuma kika koyi abin da kika sani نعم فقالت sai take ويهك kai kanka وهل بعد المنافرة تكتب yanzu ba ko wani koyewa kuma bayan zuwa wani alƙali kuma bayan ga wani alƙali wani asiri wani asiri kuma za a- za a rage kuma a lokacin مم. أو بكي لنا على سر hatimin حسن alai- al- a- ko kuma sirri a- hatimin rufi ya tafi ya wanzu da nagare mu ala sirrin alƙali sirri kuma yanzu muna da wani sirrin mu kuma a wani rufi da yi bayan komai kuma ya riga ya tafi har ga ya tafi komai kuma da abada وما كنا إلا من صدق amma abin da ke gare mu sai wanda zai gaskiya kawai kuma وأتتفونه ya إذن الرجل ya kiyaye zaunahu mutuncin sa izinin daga lokacin da ya furci kawai shine yanzu kawai kowa ya kanka fi ne kawai yanzu magana ta aiki فليس لا لا لا قيل لبكم ba kamu ina ma dai a ce wa bai banta ta ma game da ولم يلقى الحكم mu a kan mu ko mu game da hukunci ba a kan mu ba حكما mu game da hukunci ba نعم ثم انتفعت ثم انتفعت بوجهها sannan mu zai بمثالها zai rage kuma daga a tayar da tayar ma abin kanku إيه.
zai rage kuma bai haɗu ya ya kuma da da wannan abin nan na ta kawai ta ta kayan na ta ta وتباكت matsayi لابتلائها ku ganin fila ya zo da ku ne ta
وجعل الغالي يعجبني yana kani من kuma yana ji حديثهما yana mamaki ne haɗe ya daga lamarinta حديثهما in haɗe ba daga lamarin ويعجبني ya ce kuma yana ba da mamaki ويلوم لهما yana الدهر da jin zamani da mamaki yana cewa ka gani zamani ji jin wannan abubuwan da ya ce wajen suka tura مم، ويؤنب yana ƙurista zamanin
ثم أحضر من الوريد alfairi ألفين sannan zai halarto da alfairi dubu biyu kuma mil warki daga azurfa وقال أرليا بهما sannan ya ce siyar ta biyu siyar ta biyu an da ya biyu ma al'ajo kai مم.
siyar da cikin ciki guda biyu biyu ma da نعم وآتيا ciki guda biyu biyu da farki da baki نعم وآسيا نازجة kuma ku su- ku ku- ku- ku saɓi wanda suke masu zuga بين الإلفين tsakanin abokan guda biyu suna wanda za su yi haɗe tsakanin masoya guda biyu نعم وشكره على حسن sai ko da wannan السراج abu kyawun nan na alsarai kyawun nan na wato na na wannan ɗansa cikin nasu da yi rabu نعم واندلق haka tafi وهما كلمات kayan الغيب duka suna kamar ruwa da giya ne ya ba abin da ya gyara ta مم.
ba abin da ya gyara ba kayan kasa giya ba san da kudin da ba haka وذلك القالي alƙali ya haɗu kuma بعد مسرهما bayan da na tafiya su مسرهما هو؟
eh, masarauki ne ma إيه، مسرهما Eh, bayan jiya wasu kuma tafiya su نعم وتنائي da kuma na shabar ma
na yutuni ala adadi yana yabo a bisa nufin ilimin su yana cewa ka ainihin wa'annan dukkanin su a ilimi wa yaqulu yana cewa hal min arifin bihim idan abu wanda ya zan su
fa qala lahu ayna awani sai wato shugaban nan na abin da dinsa fadawan su zai faɗa lahu gare shi wa halifatu kulkani kuma tsarka kan nan na wata ne tsarka kansa in wanda ya amince ya kenan na'am amma shehu amma sai nan fassaru an yi su san shi kenan ala mashhuru ya fadari da abin sai da harafin lansa
wa amma labar aki amma macen nan fa qa'idatu rahmat an yi ce abin hawan sirri na'am matar da kenan
wa amma hakimu da bayan wucin nan da suka ɗauko suka wani alƙali fa makidatu amma kirki ne min fi'ili yana daga aikinsa kuwa wa uhubulatu farko ne min haba'il al-khatib da kuma tarkunan na yau tarasa
فأخذ القافية ما سمع sai abin da alƙali ya ji sai ya fasanta ya fasanta ya fasanta masa نعم أخذ ya fasanta shi a haka gaba نعم وتلحب na na na na wannan na fasanta na fakin da نعم ke ba ya san mun yi su da yawa ba mutum na haɓa kaifa wudi'a نعم kuma yau wuri shi da kaifa wudi'a ya yi haka wudi'a نعم ثم قال sannan zai faɗa الواكي بهم ruwa shi da wanda yake mai mai hannun yi masu biyu ya su nan wannan wanda yake da kan halayen su na'am kun farduhuma ka je ka dawo da su summa kasidhuma sannan ka rufe su wa sidhuma ka fara su kuma Tana Ka kala.
ba abin da zai dawo da su eh Wani hada su zabura yanfulu midrawai yana kakkafe wani zuwa wani na'am summa midrawai midrawai sai dugu
a irin nasu a nan da da yake cewa ahuri kan kudu su ka midrawai midrawai ya na'am eh na'am zuwa zuwa wucin ƙarshen zuwa wurin da ya mutu ni an tsakani sun karrawa haka eh na'am shi ne shi ne midrawai na'am summa ada sannan sai ya komo yalribu asadar yana bugun nan na arzira ya kuma kafatai su guda biyu wato kamar ka bai sunan ta irin irin abu dai za ku ka sama wannan da yawa na'am faqala lahu kar nadai lalle ba gare ku azhirna alama labasta kun kana da mu a bisa abin da ka tono wala tuhdi anna Ka koyar da mu mastahabasta abin da ka bai suka
فقال kana sai yake ما زلت أستخرج ko ku ce طرقا wannan bibiyan hanyoyi وأستبشر ina البلقا neman budewan kogogi kullallu إلى أن an أدركتهما zarar sai su sai مسهرين su da cikin dawa نعم وقد ذم بقي البيت hakika gamma نعم sun ragabce abin hawa nan na arba'in da rarraba kuma
فرجبتهما في sun ragabce الأبد da su fil alala a cikin sa na biyu da adadin yi musamman نعم eh وكفلت لهما da za mu je gare su kuma بنيل العمل samun na guri sha biyu wanda suke guri suka dawo za su samu نعم وأشرب قلب الشيخ sai aka ce in yi zuciya ko wannan أن يبعث an yi aka أن يبعث yanke kauna kada ma ya dawo نعم وقال bayan da الكرام albirari bi qur'ani إبراهيم حسيس aka gudu ka gudu da qur'ani aya ka shi ne yake wayo نعم shi qur'ani din kuma wanda yake نعم ba akwai wannan diredi shi ne yana dan uwa shi da dan ya tsire da jeje ya ga alamar akwai rashin mutum nasara a cikin yaki نعم da yake za mu ne cikin su ka ka kuwa lokacin nan namu a kawo a kashi a kai shi shi shi dan wannan zai yi cikin magana sa نعم shi ta wajen yakin shi ta cikin wajen yakin نعم sai jiya shi na aka ci gare yakin aka kashe dan uwan kuma aka ɗauke da ka نعم zai kuma magana ta kai da eh yake da shi ne yake ga alƙur'ani ƙur'ani haka yasu wato abin da ka zama hannun zuburi ya bi eh ka kuma kana neman wani ƙari kuma baka za a baka jiwa na'am wa qalat hiya wata ita kuma mata sai take bal al aud a ai mu koma ya bi malam kana ji abin da aka na farta mana
wal faruqat ya kamatu ai tsoro yana makantawa ne hmm falan ma ta bayyana shehu yayin sun da haram sun ya gane ko Ra'ayiha.
kofin ra'ayin da ya gane ta cewa ita mun ta nace shi an kuma da wa garar isra'i kuma rutsin nan na Isra ya karbara ga amsaka zalajila an kama ke zarta in ma ta ayu sai kula yi sabuwa ga yana cewa da ke ta dulaki lati ce ga rika shi miki ki rika shi miki ta
tabi zubulahu bi ta farkin da shi hanan da ban gani na'am wa to galai na'am wa ganai ar tafsil bil jumla kuma ki wadata jirgin da jumla da dan gani da aka tafsiri ba shi na rarrabe miki ba zan baki a dunkule na'am ina ce wadata kuma abin da zan baki a dunkule ba Na'am.
ka ta waya na'am iri mata na karfi an Anya.
halatin ki manya goro je kika tsaga Allah halatin gari ne kika je kan da ne kika tsaga wani abu Hmm.
kan shi Hmm. waɗanda shi ha battatan ki batala batta ki sake ta ita wannan dabinan battatan ita ki bat ba Ba dawowa.
dawowa la yi ba dawowa batla cikin da ba za a yarda ba take take dawo da wani yana jin barin da shi ya mutu ya mutu za a bakar kuma ya mutu kana wani wa nazir al-auda ilaiha sauran komawa zuwa gare ta wa law sabbalaha na zuwa na ko da ke zuwa karanta al'amuna wanda yake wawa ta fala ya kammala ta wasu ya ce ya ce kowa irin ya zai shi nan ba na'am to kowa haka aka yi to kake da wani jinkin akwai abin da ake nema hmm fa khairu malin lissi kaga wani jiki ga farawo Allah yura Kada bi a ba'atin shi halahu muna jikiran da ya bai sata kada gan ka ba lika ke wai wata fara Ka ji dawowa.
in ba haka wani irin bincike za a kawai lika thumma qala li sannan zai ji da ni la tarqunnita hakika an wahalar da kai fi ma wullita a cikin abin da zai wata kare kare ka kare gano shi eh thumma qala kaje ya ga dai hakika ka wahalar shi ma wani ta cikin abin da ka dubunta ma na'am farjin min haythu ji ka koma duk inda ka dawo Hmm, wa kulli mursalika sai ka faɗa ga wanda ya turo ka in shi ka idan ka so ka gaya masa ya alƙalin kenan ruwai daka to sannan sannan ka alƙali la tu'jib jamilaka bil azab kada ka ba da kyakkyawan aikin da kai gomin ala da wata cuta kuma fatulihi sai ka zamo wa shaqa mursalikin ku wata mun almali alhamdulillah ne wata mun almali alhali ta rabi siya Mhm.
alhamdulillah Mun mun sadi.
ya zama abin cewa ne na'am wato zai zama da cewa ba bayan da za a ce baka bayar ba ka- ka tara dukiya kuma a san da yabanka ai ba zai yi ba Hmm.
dole sai ka bayar ne sannan za ka samu na'am wala tatagallab kada ka fushi man ta- man tazayyi man tazayyi sa'il min ne kuma to ga shi kamar min na ganin min min ne ku to min ni ta zai yi da sa'ilu na'am daga neman daɗin nan na mai roƙo idan ya zai zai ce wani mai roƙo mai roƙo ne ya zai kama shi zai kuma kaya shi kuma masu fitar da shi na'am fa ma huwa fi sokin lisani bi rusul a shi ba farau bane a cikin ƙere wani na harshe ne a cikin yin ƙarya ba shi kaɗai ba da sai biyan ƙarya ba wa in taku kad sa'atta minni sai khadi'atun na jara ta zama ta murna maka
faqad laka shaykhun ashari yi na ƙarhuri ashirin da na ashariyawa a ƙarhuri a saboda rage ƙaunar gaban kana kan ba na'am ba akwai abu musul ashari wanda aka yi ya zama shi shi ne wakili na dina a neman su da aka yi yi wannan wakatu a cikin wanda ake yi tsakanin sa da ma'awiya Muawiya, eh.
Eh, shi kuma ya sa amur da al'adu No.
wani bayan haka ya ɗanyi masa wayo Mm.
suke masa in mun je gaba da wajen taron jama'a sai ka ce na kira naka ni ma ce na kira nawa Mm.
suka je wajen yakin shi ya san je ya ce to duk wannan rigima ce da ake yi ne saboda mutum su yawanci ba eh wani na cire khalifa wato sai na ali kenan eh shi kuma arzikin arziki ta yi ce ni kuma na tabbatar da na a ga yau tara sai da ya ji ala ya ce to shugaban azhar ya wato an an masa yau tara na'am shi ne abu musa lafi abu musa eh فقال له الآية na alƙali ya faɗa gare shi قاتله الله Allah na alƙe shi كما أحسن في amma جوله jin abin da kyau da shirgina wato kwalan kwancinsa مم.
shi ne wato kamar wasa da hankali نعم وأمنح فنونه kuma ya daɗa tafi nuna wuyan fannonin نعم
kuma inda hu نعم na zai yi sha'a إيه.
kuma inda hu sanar cewa shi
أصحاب kama رأي ra'ida hu burdaini نعم ya abotar da ra'ida hu duk wanda zai nemo shi Hmm.
da burdaini farkuna guda biyu ya ba shi yake ga tunan نعم ko a ji a nemo shi نعم وسرة من العين kuma da ka ta kuɗi
إذا قربا eh a a ji a kai masa kuma a yanzu kuma a ya Abu.
zama kamar abin wasa da yanzu
فقال to له ga lawa ya faɗa gare shi سر سير من لا يرى irin tafiyar الانتفاع wanda ba zai gawaye waye ba إلى أن ترى الشيخ sai ka ga والفقر sai nan da da budurwan نعم وكل wannan يديهما جهاز lamsa wato hannayen su da wannan kyauta ka ba su وبين لهما sai na gare الاستثناء shi yin dai shine wato da ruwa da lokacin baya zama zama shi ne نعم kuma yayi su a wajen larawa in da in ja min karame ce ba ya ji cewa نعم wato da ruwa yana daga wato girman nan na tabi aljuwa wato na ga maka abu yanzu ka ka yi hankali nan gaba za ka rai إيه.
to ra ka ga shi kamar wani abin da aka masa كما ترى yawwa
على الراوي shine ruwa yake فلم أرى فلم أرى في, في الاقتراج هذا الأجاج.
هذا الأجاج ba sai ina nan kamar wani abin mamaki ba a cikin babanci na مم. ولا سميت بمثله من kuma من da كان kare man jana ga wanda ya yawo وجاب yanke garuwa الحمد لله